بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أخوانا المسلمين da مسلمين. zuwa masallaci jami'ar abubakar tafawa balewa a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai kuma fatar alheri gare ku dukkan waɗanda suke jin mu a ko'ina suke tare da addu'ar Allah ubangiji ya karba mana abin da muke aikatawa a cikin wannan wata na Ramadan yau biyar ga wata Ramadan shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da biyu bayan hijira ta ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina wanda kuma shi ne sha a watan hudu na shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya muna karatu a cikin suratu yusuf a alaihi salam wadda yau za mu tashi daga kan aya ta bakwai abin nan akwai waɗansu da suke ta neman a yi bayani akan ina da ina ne inda za su iya samun wannan karatu ko dai kai tsaye ko kuma ta kafafen yatsa labarai akwai ga wasu daga cikin su anan wanda aka bani a rubuce majalisar shura nan jami'ar abubakar ta kawo kalewa wanda ita ta ɗauki nauyin wannan tafsirin ta ɗauki nauyin ana watsa wannan karatu da muke yi a tashar nta a nan bauchi wanda ake nunawa karfe tara karfe goma sha ɗaya zuwa sha biyu na dare a nta da kuma gidan rediyon fm shi kuma karfe 8 na safe zuwa karfe tara sannan kuma akwai wani da cikin tsofin ɗalibai na nan jami'ar wani bawan allah malam ahmad malam awal ahmad wanda ke zaune a america da ɗauki nauyi ana watsawa a gidan talabijin na DITV Kaduna da asuba karfe kudu zuwa biyar akwai kuma a bawan Allah nan wanda kowace shekara muke duka wannan karatu tare da shi alhaji suleiman muhammad wakil wanda ya ɗauki nauyi ake watsawa a gidan rediyo na sawaba fm da ke haɗe da safe karfe sha ɗaya zuwa sha biyu na rana sannan akwai kuma a wani daga cikin abinai na alhaji muhammadu yakubu wanda ke zaune a birnin duwala na ƙasar kamaru ya ɗauki nauyin ana watsawa kai tsaye a lokacin da muke yi wannan live da ke suna haɗawa da tashar hausa bakwai eh, da karfe tara kenan zuwa kuma a daidai lokacin da muke yi tashar hausa bakwai tv wadda take da cibiyar ta a kasar kamaru ko kuma wani kamfani bashar engineering solution wanda yake maiduguri sun ɗauki nauyin sawa a gidan rediyon ptv psm a birnin maiduguri karfe tara da rabi na safe zuwa karfe goma da rabi na safe sannan kuma gwamnatin jihar bauchi ta ɗauki nauyin ana sawa a gidan talabijin da BATV na jiha karfe biyar zuwa shida na yamma biyar da rabi zuwa karfe shida da rabi na yamma sannan masu kuma daraktan gidan talabijin na sun hadidi abokina da kai bayan adam kuma bikina ya ce shi masu ɗauki nauyi za su fara watsawa da kan gobe Allah ya so amma sai a gobe ne za mu ci karfe nawa ne suka bayar da sanar da su wanda kuma waɗanda suke iya bi ta live streaming na facebook live stream kamar wanda za a iya samu da shafin da yan uwa suka bude da sunana amma ba shafi na bane su suke kontrol in shafin shi sa wani kwasu rubutu ko ka ko su rubuta facebook sun dauka zan gani duk ma bana ma shiga ba matan fako kuma su suke gudanar da komai a ciki kawai karatu ake sawa mutum yana iya jin wannan iya rubuta sunana zai samu sannan kuma shi wanda malam abdulrahman mu'azu jami'i mai kula da harkar social media na mai martaba karfin bauchi shi yana zuwa yana watsawa wannan a ƙashin kansa ne Allah ta taka masa da alkhairi mutum ya shiga shafin shafinsa Abdulrahman Adamu Muhammadu gani shi ma a daidai lokacin da muke banda kuma wanda ake daukawa daga bayan kuma a sa shi ta hanyoyin a wata wanda za a iya samun godiyo muna fata duk wanda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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لقد كان في يوسف وإخوته حقيقة أتكلم لابار يوسف بدم وانسى ya kasance ayatul isra'ilin akwai ayoyi ga masu tambaya wanda yake tambaya da neman ba'asin da neman akan a kan me ya faru tsakanin annabi yusuf a zamaninsa dangane da sha'aninsa da tarihinsa da shi da yan uwansa to allah ya ce akwai babbar aya akwai abin ɗaukar izina a cikin labarin da tarihinsa shi da yan uwansa wannan da allah ya ce ayatu ko ayatu ra'o'i ne guda biyu ra'ar ibnu kafir ayatu lisa'ilin bi ifradi al-ayat bi jam'il ayat kuma a cikin kira'ar jumhur amma duka ma'ana ɗaya ce ana nufin al'ibar wa iba da ɗaukar izina da kuma wa'azozi da kuma fa'ida da abin da zai maka amfani a rayuwa ko a addini ko kuma duka biyu duk ana samu a cikin tarihin annabi wannan kamar ci gaba ne daga wato abin da muka fara na darasi na baya inda Allah ya fara bayani akan turmin farko na tarihin annabi Yusuf wannan tarihi na rayuwar annabi Yusuf ya faru ne shekara dubu uku da ɗari bakwai da wani abu da suka kushe da Ibn Ashur yake faɗa a cikin tafsirin sa al-Tahrir wa Ya yake tsakanin abin da ya faru da daga tarihin annabi Yusuf da kake ji ya faru ne shekara dubu da ɗari bakwai da wani abu kafin haihuwar annabi isa ka hada da shekaru dubu biyu da wani abu na daga bayan haihuwarsa zai maka shekara dubu uku da ɗari bakwai da wani abu amma kaga wannan labari ana da Allah yana baka kai sa ce kamar yanzu ake ci a gaban ka shi sa Allah ce ayatul a yi ibar wa ibatun lisa'ili da wanda bahiqin an akhbarihim wa ma jara su sha'ani duk abin da ya faru a cikin labarin su ya darasi a cikin abin da Allah madaukakin sarki ya faɗa Allah ya ce a gaba إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. التي إذ جايزة بمعنى حين kanu yayin da suka ce fi hadisi yin fi ma bayyana a yayin da suke hira a tsakanin suka tattaunawa ba su bar wani bako ya shigo ba gaba ɗayan su a haɗe sun goma kenan annabi ya yaqub alaihi salam yana da ƴaƴa sha biyu tun da zancen da suke akan yusuf wa akuhu ne kaga ba za a kawo ɗayan su a cikin lafa a cikin gidan za ta kai ka ce gaba ɗayan su su goma suna tattaunawa tsakanin su suka ce la yusuf wa akuhu ahabbu ila abina tabbas yusuf da ɗan uwansa su ne babanmu ya fi son su sama da mu da yusuf wa akuhu ahabbu ila abina minna tabbas yusuf da ɗan uwansa su ne babanmu ya fi fifi ta kaunar su sama da mu wa nahnu usba hali mu ne jama'a mu ne tawaga mu ne wanda muke da yawa muke da ƙarfi da yasa babanmu mu sai fifi ta na kanana kuma kaɗan akan masu yawa kuma masu ƙarfi waɗanda mu muke masa amfani inna bana da fi bala da mutum lallai babanmu yana cikin babban kuskure babanmu yana cikin kuskure mabayyani bi da fi zai wadi'in jirgin yana cikin kuskure babba wanda ya fito fili na a cikin hirarsu suna cewa farkon abin da ya zama abin da aka yi akan ajiyar bancinsu shi ne za a yi rane da tattaunawa akan matsalar da take damun su kan babansu da kuma ɗan uwansu shi ya yasa su kai tsaye su ce matsalar mu kafin ita in akwai wanda bai gane ba a cikin ku gare ya tsintaya ya gano cewa da Yusuf wa a ahabbu ila abina minna mun gano cewa babanmu ya fi Yusuf kuma ya fi kan ɗan wani ne dan uwansa malamai da yawa suka ce ne jiniyani ko gundiyani inda ba larabci bane shi yasa za a iya samun bambanci a wajen wato dafin yayin sunan yake wa nahnu usbatun mu kuma mu ne masu yawa al usbatu shine al jama'atu ma baina al ashrati ila al arba'in duk jama'ar da sun wuce goma daga kan goma sai sama wasu kace ma baina salatati ila al ashara wasu kace ma baina al ashrati ila ila ishe amma dai wanda ya ce fadi shi ne ma bai da la'ashara fi ila arba'in tun daga kan goma sha ɗaya sha biyu ta zuwa ta ɗari arba'in wannan shi ne ma'anar al'usba kamar yadda Allah cin sarki ce ma inda fadi a hula ta nuku bi al'usbati kulin kuwa don haka al'usba shi ne jama'a ta mutane waɗanda suke da ƙarfi suka ce mu ne jama'a wanda ya kamata a cikin hankalinsa da shi yawa kanmu amma ba ta mu yake yi ba yana yi ta yusufu ne da ɗan uwansa su waɗannan guda goma ɗin alimamu kuntubi a cikin tafsirin ta ya ce ga su gani ya ce na farkon su shine raudi na biyu shamsun sai lawi sai yahuza sai zayyalun sai yashir sai dan sai naftali sai dan sai asha waɗannan mutum goma da ke su da waɗanda suke wannan tattaunawa waɗannan sunaye duka Allah bai ambace su ba kuma bai inganta cikin hadisi ya nadi kalla wasallam ya ya ambace su ba amma ana samun su cikin labarai na Isra'iliya abinda kuma aka ji daga wurin wato banu isra'ila annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za ku iya amfani da shi idan bai ci karo da wani abu na abun da ni na zo da shi ba wa haddithu an bani isra'ila wala arab kuna iya yin labari da isra'ila ba da ni amma labarin da ka tsora masa karfi kamar yadda ka tsora wa abin da ya zo a shari'a domin duk abin da ya zo a shari'a manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kan wuta ne ba a za da shi amma na banu Isra'ila idan haddasa banu Isra'ila wala su sabbi kuhum wala su sabbi kuhum Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sun sun faɗa kar ku ci gaskiya ne kar ku ce ƙarya ne kuna iya faɗa saboda babin hikaya da kuma labari ya kwana ke, to amma wannan ko da ba a faɗi sunaye ba ba ya rage wa labarin gaskiya ba ya rage wa labarin daraja da kuma muhimmanci saboda duk inda suna yake da muhimmanci Allah ya duk kuma inda ba sunan ne muhimmanci ba abin da ne sunan ya yi da ake so ka ji shi kuma sai Allah ya faɗa sai zai faɗi sunan ba duk da cewa kuma Allah maɗaukaki kira baka labari ne ahsanul labari mafi inganci mafi kyau to duk inda ka ji ba su suna ba ba dole sai ka nemo ba shi ta malaman tafsiri da yawa za ka su damu da kawo irin wannan ba amma mun kawo ne saboda cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ba ji bane a ambata amma ba wai shine abin da muke ba da kalli a kai ba an fahimta inda abana da bi balalin da sai lalle kanmu yana cikin balal balal nan da suke nufi ba suna nufi balalu dini ba ba fata irin ta addini ba suna nufi yana cikin kuskure saboda ana iya kiran kuskure da suna balal ana iya kiran kuma rashin sani shi ma balal alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dallan amada kana abdalala da aka yi shawa a cikin Allah ne sallama ana nufi bai sani bane shine ma'anar can bayan da muke karanta wa in kunta min qablihi da min al da kaga al-qablatu anan ba ana nufin qabla duniya ba qabla an abun nan an idraki shayki jiddin wa ilmi rashin sanin abu ce mutum yana da gafla rashin sanin abu sai mutum yana da dalal haka kuma in mutum ya yi kuskure idan mutum yana tafiya a kan hanya sai kuskure bai bi hanyar da ta dace ba sai a ce balla an kare kaga bayan mutum wai ya fata fata a cikin shirya amma bai gane hanya ba ko irin haka ne suke cewa bai gane asalin abin da ya kamata ya yi ba abin da ya kamata shi ne ya san mu mu masu amfani ai waɗanda ba sa da amfani su kuma zai su shi yasa suka ci suna abana labi zalalin mu ne suka ce اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يقل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده وتكونوا من بعده قوما صالحين. wata ƙasa mai nisa ya kulu lakum wa atiku wanda hakan zai sa fuskar uban fuskar mahaifinku da ta fi jurewa zuwa gare ku wata kulu min ne qawman salihin daga baya kuma ku zama mutane na gari ku kashe shi sai ku zo ku tuba ko ku zo mutane ke wannan ita ce shawara ta farko wa ya faɗi wannan shawara Allahu a'lam amma waɗansu suka ci wanda yake a kashe shi ne wane kuma zuba wane yake ba an dai samu daga cikinsu wani ya ce ukutulu yusuf rashin shi ne a yi dilitin yusuf gaba ɗaya kawai a kashe shi shi ne duhu. a mutura ku arba ko kuma ku jefa shi a wata ƙasa بمعنى أبعدوه أرضا بعيدة وغيبوه عن أبيه ku jefa shi wuta ya yi nesa babban kare kara ganin sa wannan shi ne shawara ta biyu shawara ta farko ita ce ne a kashe shawara ta biyu ita ne a ɓatar da shi wanne ne ya fi dauki wane ne su dacewa Su duk babu wanda ya dace amma wane ne dama dama shi ne a ce kana kashe shi amma dai a zaɓi ɗayan duniya ko utulu yusufa a kashe yusuf a wasu rahoto arzan ko kuma a jefar da shi wata kasa duk sai arzan bi ma'ana wata ƙasa wanda ba a ma faɗa ba ba ma sai mun a nan ba kawai a tashi a yi aiki ta tafiya da shi inda ba za a taɓa yi shi ba hakan zai sa ya kulu lakum abikun ba na ya kulu waje wajibu abikun wato fuskar babanku da talmisiyar su sai ta dawo kanku kai, ta mai da hankali a kanku babanku ya rasa concentration babanku ya rasa focus ya kamata ya focusin a kanku ku masu amfani a kunu min ba da hikar masu bayan ku gama da annabi yusuf saboda kun gane cewa laifi ne haka to sai ku zo ku zama mutanen kirki a lokacin da za a yi fa ana mutanen da kenan amma a je a yi kawai amma ya nuna cewa tun daga lokacin tattaunawar an gane cewa abu za a yi aika aika ne saboda duk mutum da zai yi laifi ya sani ya san laifi zai yi amma haka zai zauna Nan sai ya tsara maka kamar da shi gaba zai ce dan an wala lakum anfusukum amra haka kuma zuciyar mutum za ta gida mata ya aikata kuma sai ka daga baya ya aikata Allah ya kare mu قال قائل منهم قال قائل وألقوه في غيابة الجب يلتقوا بعض السيارة إن كنتم فاعلين قال قائل منهم ولي لما كان تكشفين في يشي لا تقتلوا يوسف كيف تكشف يوسف فإذا تشتغل وألقوه في غيافة الجب وإذن كشيشي كجيبا شي أتكن كرور والهجيا بسو ينتقطه يعني. بعض السيارة إلا وقتكن من السيارات انتشي لوتشي إن كنتم قائلين إن دي حرزا في أيكي في أيكي في أيكي شاورا سنوات جنة قال قائل منهم wani mai magana daga cikin su wane ne mai magana da ibn kathir yake cewa a cikin zancen qatada ibn da'ama al-sabuti da shi da Muhammad ibn Ishaq yake wannan mai magana shi ne babban raudi ya ce kar a kashe shi ni na fi kamar da na fi kamar da na fi kamar da na fi kamar da kar la ta su biyu wanda ya kawo shawarar ki sannan ya sani ta ba mu ba ki kan mutum mutum mujahid shi kuma yace a shamru shi yace wannan shi yace kar a kisa babban kan yana cikin dan kisa amma al-imam suddi yace yahuda shi wanda ke kar a kisa amma kuma da da yace kar a kisa shi sai ya ce wa alkuhu fi gaya ya ba ki jub da ya ba ki jub nan ta shi ne ƙaru jikin wato cikin zurfin rijiya Allah ya amfani da wannan kalma ita ce kada ya cikin alkur'ani ba ya ba kuma ga ya ba asalin ma'anarsa a larabci ne rami mai zurfi wanda ke da zuhun da ba za ka iya hango ƙarshen sa ana fahimta ana kin wani rijiyar wannan in kile ka ba za ka iya hango ruwan ba sai dai ka ga duhu duk ranar da ake saboda tsafin duk rijiya da ke irin wani rijiyar ya kamata a kai shi a madadin a kai shi wata kasa ita ba za a samo shi a madadin a kai shi sai a sa shi a rijiya amma kar a sa a rijiyar da zai iya fitowa a sake a rijiyar da sai mata tsale ne sun zo za in ke shi kuma in sun same shi a irin wannan wuri sai su yi haka shi kenan ba ku jefar da shi inda zai mutu ba sun jefar da shi inda wasu za su same shi ta sai ya karata ku dai ana nan a yi na kuma shi ko a biyu ana fahimta ko wannan a ta gaya batul jirgi ko kuma gaya batul jirgi wani ne guda biyu ra'ar nafi da abu jabar su suna ce da ya ba su jirgi wa al'uhu fi ga ya ba su jirgi amma tsaron jirgin suna karanta wa al'uhu fi ga ya ba su jirgi amma duka ma'anarsa guda ɗaya ce rami mai zurfi yi ba iya zurfi ana kiransa haka kamar yadda wani ki ce wa yan uwanka wa in ana yau ya yawman gayyabati gayyabati fasiru bi sayri fil ashirati wal wal'adu ce idan na mutu an kai kushewa ta an tona rami mai zumbi an kai ga ya baki can cikin duhun kabarina da ke daga lokacin ku zartar da da aiwatar da irin abin da kuka ga ina yi a cikin ɗan kwana waɗanda nake faɗa da su kuma ku yi faɗa da su da waɗanda nake shiri da su kuma ku tura shiri waɗanda nake mutu alheri kuma ku ci gaba daga inda na tsaya shi wace da yake wa ƴaƴansa ce shi ne ce wa in ana yawman gayya batni ga ya bati kaga ma'anan ga ya batu jujjuya kun gane ko ko aljihu kuma ma'anarsa shine alzikiru allati lam tutwa jijiyar da ba a yi mata ganga ba kun haka yi rijiya ya zo a yi mata a rufe da nan har zo a sa mata koba to rijiya da ba a yi mata wannan ba ita ake ce mata aljuf wato rijiya wadda take da hadarin da za ka yi zuwa ka fara a ciki rami ne zalla ta iya ganin ta kuma ba a yi mata wato wata alama da za a saka gane cewa an bari jiya ba a yi mata wani security da zai kare mutum kare fata ba shi ne da su je inda ko an zo an gani za a ce ayya kuskure ya yi ta fada ko da bayan da za a ce rijiya ne gini ba a ce mutum aka kawai ya hau a yaro ne bai tsufa ya ya fada kaga ba za a tsaya bincike ba dan samu tsufa ke da kada gaba da shi da shi kun yi haka yadda cikin harbin sayara an ya kudu waɗansu daga cikin a sayara yana nufi wato abin nan abin nan jama'a jama'atun minal yi mutanen da suka fito cikin matafiya ya yi muna fitar wanda suke tafiya a kan hanya ya suke musu asayya wannan kalmar shi aka ɗauka aka kawo mota da wannan suna amma asali alƙur'ani asayya ba ana nufin mota ba ne an gane ko أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة أي وللمسافرين السائلين في السبيل الخامس وهكا أنا ما يأخذ يلتقط بعض السيارة هو في دقيقة ما wato abin nan waɗanda suke ayari na matafiya sun fito za su tsaya a kan za su ke biyuwa in kuntum fa'ilin in dai ai in kuntum fa'ilin ma amurukum bi tafal in dai za ku yi abin da na gaya muku nan to wannan zance shi ne abin da za a yi mutum da aka yi shi ya nuna wani zance aka tsaya a kai wannan ne aka ɗauka suna ba da zai ci gaba aka ce قالوا يا da ما لك لا تأمنا على يوسف وإن نعم أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قالوا كذا تشوفوا قبل suka ce ya abana ya babanmu malaka wanda yake tare da kai ne ya faru ne baba la taqbanna ala mun fahimci ba ka amincewa da mu akan yusufa kana kare kare da mu akan al'amarin ka dan uwan namu kana neman raba ka wa inna da mu da su alimu masu mata nasiha masu kiyaye shi masu kula da shi a kullum zai kula da shi ne ko wani ne matashi ko wani ne zai kula da na yaro ko bayan ka ai ya kamata ka abin da zai sa ka haɗa kanmu ne ba ka raba kanmu ba malaka la ta ta'manna ala ma'ana ma naraka la ta kuma na a fi sha'anin yusuf ita ba ka samu zama abintattu ne ba mukan shi cewa sun nesa ne da ke sa tsakanin mu da yusuf wa ina inna lahu lanasihun wa ina na inna lahu lanasihun bil shirki war ri'an hal mu kan kula da shi mu yi kiwon sa ko za mu zai tsaya mu? arkin mu ma'ana ta gobe in mu tafi ka sa mu tafi tare da shi ka ta kammala shi mu tafi ba ba yar ta zai je ya kole ya wataya ko ba zai je kiwo ba yal'ab kuma zai yi wasa shi ma ya kawace kuma kun yana cikin gida wa inna lakum lahafizun kuma mun maka alkawari mu masu kiyaye shi za mu ɗauki kulawa ta musamman mu tsora a kasa ba abin da zai same shi فمنه معنى غدا يرتع ويلعب tun daga malaka la ta'manna akwai kira'o'i a nan guda biyu kira'a ta farko ita ce kira'ar Abu Ja'far yana karanta ta yanda ta ji qalu ya abana malaka la ta'manna ala yusuf amma wannan hamza din yana da dalil malaka la ta'manna ala yusuf amma ɗan jumhur kuma gaba ɗaya suna karantawa da ko dai ishmami ko kuma rawu ishmam shine al-isharatu ila dhammi harakat abun al-isharatu ila al-harakati bi dhammi shafatayn min duni talaffuzi bil haraka ayi alamar harafin dhamma ba tare da an faɗi dhamma ba amma an rawu ba kira muna ba أما الروض شكما شنع الإشارة إلى الحركة بالتلفظ بجزء منها أنونا علامة وأصول فنكرنا حركة أما بعد أن أبو حيث جبال شبا أكوانا لإمام الشافعي تشي وتأمن لا لكل يقعب فالصلاة وأدخل مع إشماد في البعض عنه a nau'i guda biyu da a cikin cikin jimuriyar da suke karantawa qalu ya abana ma laka la ta'manna ala yusuf kan ka ji la ta'manna to wannan nuɗi baraka ce la ta'manna ba asalin ta la ta'manna ne to sai a faɗi nuɗin ɗan kaɗan dan ba a gama faɗan nu ba amma kuma ba a ce la ta'manna a ɗaure ba. Wannan shine arrawu al ishmar kuma shine a nuna alamar nudin a baki a wajen nuna ba a tabbatai amma a ciki amma a wajen talaffuzi ba za ka ji ba قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يا بابا من سيدنا بذاك أمن تكتبوا بها أكبر وإنا له لناصحون الحليم ما كنا فيه عليه أرسله معنا غدا كأيك شهر دمو gobe yarda wa yal'ab wannan yarda shi da da kirabobi har guda hudu ne akwai arsilhu ma'ana wadan yarda wa yal'ab kalin ayin na yarda kuma yal'ab suka fice zama kamar jawabu talab ne da kuma arsilhu ana badan yarka'i wa yal'ab ko kuma arsilhu ana badan narta wa yal'ab ko kuma arsilhu ana badan narta'i wa yal'ab duka fassara fassarar ka iskanul ayn ko yarta ko narta tsakanin da kuma fassarar me wato kasrul ain na yarta a kuma yarta shi ne inda ake samun bambanci idan ka ɗauki mai iska wanda aka ɗaure an gane to shi ba a kudin da ni raka an gane wa huwa dikwa da asl Shi wata yawa da kolewa wanda zai kiwo ko wani abu ya iya son ka mutum ya sake ba tare da kamar yanzu kiwon da ake yi wa raƙuma wanda za ka bar su je su yi su dawo ka gona an cike su ba tare da ana sa musu ido ba ko kai ne ka shiga lambu wani ya ce maka shiga ka yi kiwon iya da ta ya kulle ya tafi gida ka sha abu da kake so ka sha abin da kake so an gane ko wannan idan ka sa da ikalin ayi amma in ka ce ta'i ko kuma yar yarta ko kuma nar ta'i shi kuma bi kasri al-ayn ماشي كما من الرعايه ماشي كما شي نحب ابنا ابنا شي شي ابنا شنو الماشية دبوبي حتى انا كيوز وانا تابو ايدو على كده تحط تبقى انا تمشي بحسن اما انت وانا شي الاسراء يرتقي يكون يرتقي فما دلت وجه فكرة ذاك الشكوين أين أشتغل مو يجي كيو أين أبين كيو كيو نوانا ذاك ككمتا an gane ya je yi da ya kama ya dawo da kuma kiwon wanda za ka rika sa masa ido to su yanzu nan da suka nemi a ba su shi bayan da su ce wa inda na hula da su da na su to can gaba na su wa inda na hula wani irin kiwon ne ya fi dacewa da wannan ma'anar yanzu shi ne na biyu wanda za su je su yi kiwon sanayyar tashi alƙalin biyar ri'aya wanda za a je ana sa masa ido ko ina ya je ba za a bar shi a kan da ce sa ballan tara ya halaka ana gane ko ba ma duk sha'o'in da su tabbata sha'o'i ne a shari'a don haka a cikin ma'ana kadan ya ta wa yal'ab zai kuma yi wasa بمعنى يرتئي تارة taratan, تارة yi wasa wani lokaci dawo kuma da huta da kuma je ya ci ya sha ya kole ya sake dawa ya ta tsalle tsallen sa mun kuma ta ciwo wa inna lahu lahafizun mun kuma maka alkawari za mu kula maka da shi ya rudu shi ka saliban amina sai dawo maka yana mai amintacce kuma yana lafiya ba abin da zai same shi in قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون نعم قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون قال إني لا يحزنني أن تذهبوا ake ni kan zai sakanta mun rai zai sa da cikin ciki a ce ku da shi tafiyar ku da za ta bakanta mun rai ba komai ya da bakin ciki ba wa a kafa an yi akula ina ma jin tsoron kar kura ta cinye shi ina jin tsoron kura za ta iya cinye shi ma an su ma'an mugatilu da yi da ku ba ku sani ba da yi da ku karakara suna ta harkar ku bari har kura ta cinye shi an da suka da shi ba ba da in akala ku jini kura ta cinye shi ونحن مصدقون الآن نمونا وكا ساما سكرين فسجيني أجيكا في جهنم شباب ويبقى أسارا ذكر كنا نام بأهم نجي سامش أنا بأيه ليس قال إني an tata bihi wa aqafu an ya'kulahu dhibu wa an ya'kulahu dhibu kama na guda ɗaya shi ina jin tsoron kan kura da cinye shi ba an tum an ghafilun alhali fu ba ku ba ku sani ba ni ba na zargi da ganganci amma ina zargin cewa ina jin tsoron ba iya kurafana zo ba ku gane ba ko har abu mummuna da zai ta faru wannan abu da muka ji ita ke baban su. tun a farko ya riga ya fasa dike ya ce musu me yake jin tsoro kura ya ce kura ne ke tsoro malamin ce wannan ya zama cewa a wancan lokacin akwai kuraye da yawa kuma lallai suna ta'addanci a kan mutane shi yasa har ya faɗi haka a babu shi da ya kawo zantarsa a ce lokacin ne wanda akwai kuraye sosai kuma suna iya kai hajji mutane da ni kuma ba ina jin cewa za ku yi sakaci ya kura ta cinye shi ba ba ina ganin cewa da gangan za ku bari ba amma ko a iya yin sakaci ko ba ku sani ba kura ta kama mun shi ni ina jin tsoro ka san mutum yana son abu sosai kullum sai rinka yin tunani na jefi a kai sai shi abin da yake tunani kenan ka kura ta yi cinye mata shi ba an tum an hukatu alhali ku kun rafana a cikin waɗannan ayoyi da muka karanta a taƙaice kun ji labarin abin da ya gudana tsakanin mahaifin annabi yusuf da shi da 'ya'yansa ‘ya'yansa guda biyu na ƙarshe waɗanda su ne ‘ya'yan rafi ɗan uwansa manyan ‘ya'yan wato babbar matarsa ko kuma kamar yadda al'imamul kurkuri ya ce yana da mace har guda hukuni babbar daga cikin su ta haifi yara hudu daga baya sai ta zo sai ta rasu sai a wuce ta wannan rahim yan uwarta ce wata ce ita kuma ba yi ba an fahimta sai zo a ruwa ta sai ta haifi biyu a sai ta haifi su ne ta ma ta zama nawa sai ya zo ya yi tsaka da wata 'yan kasa ta haifi biyu su zama nawa goma to daga baya kuma kira in ta ciro ta ko waɗannan guda biyu da ke su dukkan su sauran da mu mun fahimci cewa baban mu hankalinsa ya fi tattaruwa akan waɗannan yaran guda biyu duk da cewa yadda ibnu yadda shi imamu kurkubi ya ce da waɗansu malaman tarihi suka ce su baba mahaifin sun fara da binyamin baban mahaifiyarka a da binyamin da shi wanda yusuf din ke ce tsara su lokacin da wato tana su da su ba ma wannan zancen gaskiya waɗansu malamai sun kore shi tun da a can gaba za mu cewa ha za ta amiru ya yi sun kan mutum da alhara bi haka kuma Allah ya ce wa rafa'a abawai da alal arshi to ina abawai da ina uwar idan an ce ta da su har da ita tana ana fahimta ko sannan kuma sun zo suna shawara kan cewa wannan matsalar ta cikin gida ta da su baban su kullum yana jan wannan yaro in zai fita in zai kwanta in zai tashi in zai tsalla in zai fita dan wannan karamin yaro mun yi amfani mu kuma mun muke ta shan wahala a gida kuma mun muka fi yawa mun mun masu ƙarfi sai su ba za su yi da wannan ba amma ya kamata ka rafi ku ya fito ko wayo za su yi baban suka suka je suka ce masa baba ka yi abin da zai sa mu gane cewa mu ma kana da mu amma abin da kake yi yana nuna ka babba kake mu ba wannan yaron ɗan uwan mu muna son ka muna tsoron ka amma ba mu samu dama mu yi wasa tare da shi duk abin da zaka yi ya kamata ka shi abin da zai sa mu mu rika ji cewa mu ma amintattu ne a wurinka a cikin mu duk ubangiji in yaji wannan zai ɗauka zancen ne zai ɗauka zancen da kuma duk uba mai kokarin haɗa kan ƴaƴansa da yin adalci da duk ya kasa kasa ya ce a'a ba saboda kar a zarge shi da rashin adalci wanda ya nuna yana iya kokarin sa shi ya sa bai ce musu ba zan ba ku shi ba ce da su ni din nan zai ba a samu ne ba zan so a ce an haka ba kar kuma matsa mu saboda tsoro ma nake ji ni ina ma jin tsoro a kanan bai zarge su da komi ba shi da su wannan yaro su tafi da shi waɗannan ayoyin da muka ji su ne iya ayoyin da za mu tsaya a yau sai su ne dukkan da za mu ciro da shi abin fara guda goma sha takwas na farko da Allah maɗaukacin sarki shi mana da karka da fi Yusuf wa ikwati ne aya a cikin labarin Yusuf da ɗan uwansa akwai ayoyi akwai gamsa akwai wa'azozi wannan ya nuna ashe ayoyi ba ana samun su bane kadai fi ayatin lahi alkauniyatin ba ba cikin ayi ba cikin abubuwa na zahiri kadai ake kana ayoyin da za ka ɗaukar da ɗauki darasi ana iya ɗaukar darasi a labarin wannan yanzu Allah ya ce mana cikin da zai kalfi sama ku da abu wasu lafin kai wannan hari la aya ce in ka ɗauka kanka ka dubi sama kai da Allah ya halitta ko akwai aya wannan ayoyi da ne na zafi duk wanda ya kalli duniya ya san akwai aya to a cikin ayoyi a cikin labarai ma ana fahimta wannan shi ta Allah ce ka karkana fi kasafi shi da ibrahim da zai an gaba a shan gaba sannan kar ka ɗauka ɗaukan darasi ɗaukan abun ba'aji ya tsaya a kan abin da kake gani a zahiri abin da kake karantawa ma ana iya samun aya kuma abin da zai zama maka darasi da za ka ɗauka in mummuna ne ka guje mata da kyakkyawa ka koya ƙa'ida ta biyu ita ce wato wannan ya nuna mana muhimmancin kira ta history musamman kuma islamic history shi yasa malamin musulunci ba su zuwa ta bada babin kari da babin kari yana ɗaya da cikin littattafai mafi girma a labirari kowane mai labirari za ga da littattafan da suke da alaka da tarihi shi yasa malamin musulunci duk wani ɓangare da tarihi sun yi shi al'imam ibn kafi mai tasirin nan sai dai tarihin duniya tun kafin a halicce ta zuwa ranar da yake da rai shi ne albidayat wal nihaya ya fara labarin duniya tun kafin a halicci duniya ya ɗauko zuwa lokacin da Allah ya halicci annabi Adam zuwa yanda ya zo duniya zuwa annaba a bayansa har ya iso kanta shi daga baya sai tsaya kaga bai san da yake ba abubuwan da ayoyi da ake suka faɗa na tashin kiyama sai labarin tashin kiyama har zuwa ƙarshen duniya har zuwa tashin kiyama da abubuwan da za a yi a can har zuwa wuce da aljanna ba wani malami da yake sai wannan wallahi ina malamin musulunci to kaga yadda malamin musulunci suka bayar da muhimmanci da istiri yana da kyau karanta history musamman kuma ba islamic history saboda Allah ya ce wato laqad kana fi yusuf wa ikhwatihi ayatu sai za ka kawo ayatun ka kana su tarihi sannan da Allah yake yi ka'ili da a ashe yin bishe da yin bahaki da bin diddigin al'amura ba laifi bane a musulunci a ko da bincike da za a yi na gano sunaye irin waɗannan da gano guraben kamar yadda a yanzu malamai zamani ko malaman kimiyya na zamani waɗanda suke karanta qur'ani ya ga suna kokarin gano inda Allah ya faɗi wani abu a ina yake a yanzu labarin ashabul kahfi ina ina kafin yake a yanzu ana fahimta ku waɗannan annabawa da suka rayu a wani gari su yanzu gari yana yake ina inda za su rayu an gane ko da suka ka'adin idan gara kawo hukun ahkam ila ahkam sun yake a da kuma wanda muka faɗa a farkon wannan a cikin farkon karatun nan na cewa wannan sura ana karantar da mu muhimmanci wato bincike na archaeology da bincike na abubuwa na ƙarƙashin ƙasa wanda ake iya tonowa na tarihin mutanen da wanda wani za a samu ba kasusuwa ne waɗansu mutane da za a iya bincike a gane girman halittar da Allah ce Allah ce lam yukuta yusru hafil bilad kaga yanzu ba za mu samu wani abun da za ka zai iya nuna maka ka gane girman ba sai in aka yi bincike irin na wannan wanda za a iya samu wani abu ko da na kan su da a gwada sai a gane bambancin da ke tsakanin su wanda zai iya kara mana imani ka'ida ta mutu ita ce haɗarin da ke cikin hasada yanzu hasada ce duk a karanta abin da ya ja wannan abin. hasada ce akan suna gani babansu ya fi fifita ɗan uwansu a kansu ita ko hasada idan ka barka wallahi yin zalunta in ka take mata za ta sa ka kai kifin kai ko a yi asarar dukiya ko ka kauda hankali shi yasa mu kiyaye hasada Allah ya kire mu da hasara fa'ida ta biyar ita ce kowane mutum dama yana da kishi wannan abin da kuke ji nan da Yusuf wa wa aku abu ila abina ko kai ne a gidanku ka fahimci kamar na farka ya fito wani aka gani ko ke ce a wurin mijinki kika ga kamar mijinki ya fito wata zaki jiki kamar yadda matan manzon Allah ta salama suna jin kishi da juna amma kishi wannan so din da yake cikin zuciya kan adam ne ke tashi ko ubangiji ke cikin zaci Allah ne ke fara za ka ba laifin ka bane ka ji kishi a cikin ranka ba laifin bane laifin shi ne ɗaukar mataki bayan ka ji kishi da zai iya tsaka ka yi wani abu da zai cuta da shi ne laifi amma abin da kaji a ranka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah qaddama li an ummati ma haddathat bi anfusaha ma lam tatakallam bi anfusaha duk abin da ba a yi magana ko an yi aiki don a shi ba Allah ya yafi in dai a cikin ranka in ka ga ana son wani da fi da ake son ka ko kika ga an fi abin nan murmushi da wane aka haka da ki hakuri ko ne dan jawo shi amma karki wani abu a cikin karki faɗa kuma karki aikata amma in kin ji ya ai kowa zai ji haushi wannan amma ya ka iya Allah ne yake sanya wato son wani da ina wani a cikin zuciya an fahimta ko haka ta shidda ta ce da suka ce ba laka la ta'manna ala yusuf wa inna lahu lanasihun shi magana da ke sai ba za ka amince mana akan dan uwan yusuf alhalin mu masu nasiha ashe ba da zakin bakin maganar mai magana ake yin hukunci ba ana yin hukunci ne da abin da ya bayyana na kakkiyar ka ko rashin gaskiyar amma in kace daga zancen mutum da zai sake yarda da shi ala za ka kunci galibin waɗanda suka iya magana ba dole bane su zama su ne suka fi gaskiya akwai wanda yana da gaskiya amma ne mutum shi ne sai ka magana ana fahimta shi yasa in kace daga maganar mutum kadai za ka bashi gaskiya wallahi za ka kwanci da yawa kuma za ka ɗauki haƙƙin waɗansu ka ba wa shi yasa wannan magana da suke da duk hukun kawo bai sa su zama masu gaskiya ba yana da cikin abin da muke fahimta a ƙarƙashin maganar yadda za ka kiyaye daga maganar mutum karka yarda zaƙin bakinsa ya sa da shi za ka yarda da shi a siyasance karka ji zaƙin bakin sai sa shi za ka amince da shi a matsayin aboki amini karka ji zaƙin bakin sa da sa shi ne abin da kawai zai sa ka kaunace shi ko ki kaunace shi saboda kawai ya iya tsari mata da yawa wallahi sukan fada a kansu ga wanda ya kamata ta aura ko ka so amma saboda shi ne ita magana amma wani yana shigowa saboda ya iya tsari kamata shi su zubawa a cikin wannan wula shi ya sa sau da yawa za ka ga wata ana da saurayin ta suna nan suna ɗan lalaba shi baya da dogon magana lafiya lafiya ɗan lafiya sai wata lafiya ya su ne sai ɗauki abokin ka su zai tare shi wannan shi suna zuwa yana aiki masu abokin kawai yana tafiya cikin Allah ban nan man kamar da nan da ta kuma kan wancan to dan mata musamman wallahi ku hankali ba iya magana shi ne gaskiyar mutum ku da cancanta inda iya magana da cancanta ita ce da waɗannan yan uwa annabi su suka da gaskiya kuma da baba ma laka la ta'minna ala yusuf wa inna lahu lanafisu nasiha suka ce za su yi maza amma da kiyar suka yi maza a cikin suna nufin ma sun mutu yusuf a wuce da hutu amma sun zo suna ce da nasu haka ba mu kan ba ce ake ala'adar shi yana da shi abin da muke fahimta cewa shaitan idan zai fito maka so yakan kan rufi mutum da duba da cewa ai Allah zai yafe maka ai inna la gafuru rahim ai Allah da yafe wani shi ta ce ce wata kunu min da qawlan salihin mu yi ka aika mu da kafara mu tuba wannan shi ne farkon abin da ne yake cutar mutum da shi sai ce maka Allah zai yaso maka ya abu daga gada dama kawai to kana da tabbacin za ka gama ne baka musu ba za ka kula da shi a kan magana ka ce ka yi kawai za ka tsuba wannan shi ne abin da su suka aikata abin da suka aikata sun yan laifi ne amma sun ci daga baya za su gyara Kuma ne Allah ya ce ba da ya gyara fa'ida ta takwas ita ce ka yi ƙoƙari ka tare barna da iya abin da zaka iya in ba zaka iya hana ta gaba ɗaya ba ya aka yi cikin aka ce kun tuni Yusuf aka ce shi a wurin rabin su arzan sai wani ce kala qa'ilun minhum la taqtulu Yusuf la su. Yusuf amma ya san ba za a karɓi magana ta ba yace ka aka shi ko a tashi a ta ba sai da ayi wa al'ummu fi ga ya bata bidda a jefa shi a Libya a jefa shi a Libya da kashe shi wanne ne zama nama kaga ya faɗi sahaba da sashi a rijiya cikin da mara bayan kuma ya ce a jefa shi ɗaya da wasu wasu su ɗauke shi da shi a jefa shi yadda zai mutu ba inda a daji za a sa shi za a sa shi ne yadda kura za ta za ta cire shi yanzu yana zo a yi yadda ba zai mutu ba ya san in ya ce kan aiki ba zai mutu ba Ba za su saurare shi ba shi yasa in ka ga ba za ka iya hana barna gaba ɗaya ba ka hana wanda za ka iya amma kai kai shi gaba ɗaya ana barna kai ba ka hana ba a yi fahimta kuma a je a yi tare da kai kun aka irin wannan Allah ya haɗa gaba ɗaya a cikin laifin. fa'ida ta tara ita ce yawanci mutane suna rutuwa da yawan karfin mutum ya je na jin karfi ko kuma suna da yawa organization society na wane ne zai ce za ku fada hankali So da kuka kuna da yawa ba wanda zai iya hana ku wannan babban kuskure ne cewa suka yi wa nahnu usbatun suna da yawa wannan ta wannan takama da yawa din tabbatar da mutane da yawa karka yi yin takawa da kuna da yawa a da zama kuna da gaskiyar ne za su takama ko ni ka dan cin ku kan min a qalilatin galabat shi'atan kathiratan bi idnillah don shi ne gaskiya yake cin nasara ko da kadan ne fa'ida ta goma sha daya ita ce fa'ida ta goma ita ce cewa wato abin nan daga cire cewa ka fili ta waɗansu ya'ya a kan a fili su ne da suka ce a alladin su a kuma a hannu ila a zina mai dama ranar wasu sun fina a bana da fi zalali da bin ne ka fili ta wani a kan wani kuma kai a zali shi yasa manzan Allah ta sarama ya hana ya ce ki tafi ba wa da tsoron Allah kuma ku yi adalci a tsakanin ya'yanku fili ta waɗansu a kan waɗansu su ne. ka'ida ta sha ɗaya tuhumar da suka yi babar su cewa ya yi hakan kusure ne shi karbo fili ta wani akan wani cikin ƙara a zahiri kuskure ne amma kusure su ne da suka ɗauka baban su haka yake baban su bai fi tashi a kansu ba son da yake masa a cikin zuciya wanda ba za ka ɗauka kontrolin ba amma ya sa yana yi masa wani abu da su baya mutu ne ba hana su abinci yayi ba ba hana su kira yi ba ba hana su makaranta yi ba ba hana su komi yi ba shi dai komai yana nuna yana tattace shi saboda karamin yaro ne kuma ya ga alama yana da baiwa irin wannan kuma yana da bukatar kulawa sama da sauran ko a cikin ƴaƴanka wani yana bukatar muhimmantawa da kula da kulawa sama da sauran sai kamar da wannan ba zalunci ba ne wato tuhumar da suka yi wa baban su inda a bana da ni da zalunci shi kansa kuskure an abinda ta shafi ita ce wato abinda zai kara nuna babban kuskuren su shine da suka ce uktulu yusuf a kashe shi ashe ba suna so su nuna kuskuren baban bane inda kuskuren baban suke so da sai su je su kashe amma ba cikakken kuskure ba ne ta kada ce su yawa yawa sa suka ce kawai a kashe shi in dai kuskure ba ban da ya kamata su yi ko da ta ba su su kashe yaron ba in sun kashe yaron zai sa baban dawo hankalin su ba zai dawo ba fa'ida ta goma sha uku ita ce wato bayyana soyayya na wanda kake so ko wanda kake so ba laifi ba kuma ba illa ba ce in ka fi so wani ka nuna ka fi so a cikin zuciyarka da nan ka ɗan yi ɗan abin da za a gane amma ka yi abu a fili da su ka ganye hakkin wani shi ne abin da aka hana shi yasa da suka ce da yusu ko a ahabu ila adina wannan magana gaskiya ce ko ƙarya da gaske ne cewa baban su ya fi kansa to ya halatta ya fi kansa ko bai halatta ba kuna fahimta ko sai sa aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa ka fito da duniya sai cewa Aisha ka zama koyi ba ba ka ba laifi bane da ce ka fi son wani ko ka fi son wani abin da yake laifi shine fifi ta haƙƙin suka danne haƙƙin wani saboda ka fi son wani Ka'ida ta goma sha hudu ita ce wato karka yarda ka ba wa abokin gabanka ko mai da kofa ta hanyar ka faɗa masa abin da kake jin tsoro da yake musu ba a samu an ya suka rubi daga nan suka gane shi kawai a wa kura ce matsalar ta ce da kuran za a yi shi ta ka yarda da mutum ba kake ga masa jirgin na ka fahimta a yi kuma ba ma ai ina da nauyin barci ne ka shi shi da ran sai kawai sai ka zai da abin da ka ɗauke wayar duk wanda baka yarda da shi ba kake ga masa matsalar kuka ce an yi daga an yi ka'ida ta sha biyar shi ne da suka ce masa lahasibu wa ina lahu lahasibu to mu za mu kiyaye shi dama a shari'a ya waje ba kuma ba su kiyaye ɗan uwansu wanda yake ɗan uwa ba su dinka ne in ka ga ya shiga wata matsala ka je ka tsamuke shi ko ka taimake shi a fuskar tattalin arziki ko da ƙarfinka ko da shawararka amma ɗan zaune yana cikin wahala kai kana cikin jin daɗi ba ka taimake shi ba to ba kai abin da kake wa inna lahu la hafizu kiyaye ɗan uwa mina shari'a fa'ida ta goma sha shida shine ya kamata duk yaron kirki ya zama abin da baban da baya so shi ma ya tafi gare shi da zuwa da yaran inda da lokacin za su yi abin da ya dace da yake musu in ila ya zuni ni ba na so ba ya ce musu ba zan yi ba in ban kai ce ni ba na so shi kenan ai an zo in kai na kirki ne to in kana zama yaro kirki ka rinka gano ne ne baban ka baya so ko bai faɗa ba Allah kuma ya faɗa to ka kiyaye shi fa'ida da goma sha bakwai ita ce tsoron da baban su ya ji din nan aiki ne a cikin da yake wa akafu Ina jin tsoro aiki ne ji tsoro ba ba aiki ne jin tsoro dama dan adam a tabi'ar da yana jin tsoro amma ka ji tsoro abin da dama dan adam yake iya jin tsoron ta a tabi'ance jin tsoro a koye tsoron aljanu a koye tsoron wani zai iya cutar da kai a koye tsoron matattu tsoron wane ne da zai iya turo maka kudiri wane wane kawai shi a da aka wannan shine alkhawfu sirri wanda yake iya taba tsoron Allah da Allah ce fala ta kafuhum wa kafuni in kuntum mu'minin amma tsoro na dabi'a wannan ba laifi bane annabi Musa alaihi salam da ya ga mashi ya tsoro kuma ya gudu don haka kuma don kaza abun tsoro ko gudu kana fahimta ko ba da ta goma sha takwas ta karshe ita ce duk abin da ka gani ka ji tsoron ka ka guje shi bai hana ka tafi ga Allah kana jin tsoron gari za a ko corona karka je gari da a ko corona kana jin tsoron wani in sun yi mu'amala da shi za ka ci samun matsala karka ji inda kaga akwai abun tsoro shi yasa cewa a kasu tsoron da nake ji shi yasa ya jin ni an san abu ina jin tsoron karku da rike shi ina jin hakan saboda ina jin tsoro duk abin da kake jin tsoro ka guje shi wannan da yasa a ce baka da tawakkali ga Allah abin da muka fara da ya Allah ya ba mu lada sai Allah ya fi mana sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad ala alihi wa sahbihi wa sallam wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh